ba a taba samun dan adam a tarihin duniya wanda ya irin kafircin da fir'auna ba shi yasa a qur'ani sanda Allah ya muji fir'auna sau 74 a cikin suratul qasas da Allah yana bada fa labarin mulkin fir'auna Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi Allah ya ce lokacin da muka ba fir'auna mulki a bayan ƙasa jala alaha shi'an hayar mutanen da yake mulki kashi biyu yastaqifu da'ifatan minhum ya zo yana favorin ɗin wayansu yana azabtar da wayansu yuzabbi'u abana'ahum Allah ya ce na yanka ƴaƴansu maza wa yastayi nisa'ahum hebar ƴaƴansu maza in sun girma kuma ya zina da su Allah ya ce innahu kana minal mufsidin fir'auna ba karamin barna ya bayan kasa ba Allah da kanshi ya ce fir'auna ba karamin barna ya bayan kasa ba to kun ga duk wannan kafircin da fir'auna yi idan ka je can gaba a suratul qasas fir'auna fa ya tare dukkan mutanen kasar shi yace ya ayyuhal malaku ya ku mutane na ma alimtu lakum min ilahin gairi yace wallahi ban san kuna da wani ubangiji ba in ba ni ba ban san kuna da wani Allah ba in ba ni ba yanzu ai sai shi Allah ne ku Allah biya a wata ayin fa ana ana a'ala ya yace in ma ko ni ubangiji yace ana ni fir'auna kumul a'ala ni ne ubangijin kuma dauka in ma ko ni Allah wancan karami ni fir'auna ni ne babban Allah ni ne uga kwata kwata to amma ku duba duk wannan kafircin da fir'auna yi da Allah ya tashi tura wa annabi da wa fir'auna manzo he Allah ya tura mar manzo mai daraja shine annabi Musa yana ɗaya daga cikin annaba guda biyar da Allah ya ce sun fi sauran ولقد فضلنا بعد النبيين على wa min داود زبورا ibrahim ومن Musa wa Isa bin بن كذا yana da daga annabawa guda biyar wanda Allah ya ce sun fi sauran kuma annabi Musa shi kadai ne annabin da ya magana da Allah without any mediator dukkan annabawa in za su yi magana da Allah Allah na tura manzo amma banda annabi Musa shi yasa a wancan ayan a surar bakara Allah ce tilka rusul faddalla ba'dahum ala ba'din Allah ce minhum a cikin su annabawa man kallama Allah wani ya yi magana da Allah waye annabi Musa kenan a surun nan za ya ce wa kallama Allah Musa ta Kalima Musa annabi Musa ya yi magana da Allah baki da baki to kun ga da Allah zai manzo mai daraja ya tura wa Fir'auna amma da Allah ya aiki annabi Musa ya Fir'auna wa'azi da yake Fir'auna shugaba ne a lokacin me Allah ya umurci annabi Musa a surun da kawai Allah da yake annabi sai Allah ya ce mishi Allah ya ce mishi faqula faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha kaga faqula lahu qawlan layyina in ka je ka mishi qawlan layyina magana mai dadi magana mai sanyi to kun ga wannan me yake nuna mana yana nuna mana yadda ake shugaba wa'azi ko nasiha daban da yadda ake talaka shugaba in za a marwazi ba a marwazi ne ba a marhamu saboda yana da mulki yana da izza mulki kuma suffan Allah ne kun gane to shugaba ba a mar wa'azi eh, anyhow akwai lokutan da shi shugaba ana mar wa'azi ne bil hikima nasiha ana masa da hikima ba kuma kowane irin lokaci ake zuwa abunan ba ku duba yanzu abubuwan ne yake faruwa wai su suna da zagi har tsinuwa wallahi da zaga ne a social media wai ana tsine wai Isa Ali Fantani akan me wai abubuwa na ta faruwa a cikin gwamnatin nan ya shiru kuma gwamnatin ba ya yi magana yanzu ya shiga gwamnati ya zama minista kawai abubuwa na ta faruwa ya magana inna lillahi ku duba dan Allah this is lack of islamic knowledge duk wanda ya faɗi wannan wannan ya he proof himself that he has no nothing in islam he has proved his ignorance before people duk wanda ya ka ya bada sarfe wannan ya nuna kawai shi jahili ne bai zama mai addini ba bari in gaya muku wata magana a musulunci a musulunci lokacin gwamnatin ba lokacin jonathan gullogiyas yes isa alifanta ya maganganu akan gwamnati da wa'azuzzuka da nisihu da sauransu me yake faruwa a lokacin shi malamin addini ne yana da'awa he have no any access to president or any government agencies kun gani idan har isa alifanta yana so ya tura sako kuma sakon ta yi saurin shugaban ƙasa, bai da wani kwanta. da shugaban kasa have no any access to him to kun ga hanya mafi sauki shine mai yayi wa'azi in yayi wa'azi lokacin da social media suka dauki wadin sahara rariya da sauransu aka abu nan kun ga turu social media shi shugaban zai iya gani that is the only way to communicate to him ko kuna ganewa to amma yanzu me yake faruwa to a yanzu kuma aka waye gari yau Sheikh Isa Alfantami ya zama minista yana cikin gwamnati to yanzu a matsayin shi na minista duk wani babban da ya ga dama a ƙasar nan zai iya gani the way he is in the system duk gwamnan da isa alifan ta ga dama gani zai gan shi da duk wanda ana ce masa minister of communication na son ganin ka dole saurare shi kun gane duk wani minista da aka ce minista na son gani dole saurare saboda minista na duk wani senator da aka ce minista of dole zai saurare shi to amma da ba yanzu a isa alifan ta yana so ya ga gwamna ya yi appointment ya yi waye da sauransu amma kun ga yanzu zai gan shi easy to a musulunci idan har kana da hanyar da za ga shugaba ka zaunar da shi dan Allah da annabi in shugaba ne na yi wani abun da ba daidai ba za ka hau membari ka yi wa'azi ne ko kuma za ka samu shugaban nan kai da shi kamar nasiya wanne fi dacewa da hankali da ilimi da addini kuma wanne fi dacewa da daidai ku duba wannan abu su mutane abun da suke so kawai su ga isa alfantami ya zo ya yi wa'azi ya tsine gwamnati ana ta kashe abun da suke so su ga ya tsine gwamnati ko kuma ya alƙunut kun gane matsala abun da mutane suke so kai kuma abun ba haka yake ba ba haka yake ba yanzu ku shaida ne lokacin da aka kama bello ya gode fito ya ce me yace isa ali fantami yana ɗaya daga cikin wanda suka wa ɗan rufai magana ya sake shi to inda da ne isa ali fantami zai wa ɗan rufai magana ɗan rufai zai saurare shi ba zai saurare amma yanzu ba minista ne in zai bar magana dole ya saurare shi to yanzu in ɗan rufai zai wani abu mara kyau kun ga isa ali fantami zai iya zuwa har gida ya samu irin rufayi ko kuma zuwa rawar ya zaunar da shi ya bar nasiha abunda da kai gashi gashi ga yanda abu yake addini da sauran tun da shi kanshi ya san Isa Alfantami da mini ya fi sanin addini to amma yanzu Isa alifan ta yana da daman ya ga kowane gwamna ko kowane shugaba he kai laifi kuma kai da shi kuna haduwa he bai same ka maka nasiha ba kawai he ka ji yayi wa'azi ya ce gwamna ko ya tsitsi ne ma barka yanzu idan ka ji me za ka ce eh kaga yanzu kai nasiha ba ba za ma ka saurari azumin bila kan kawai za ka ce cin mutunci maka saboda me ya za mu haɗu da mutum aure kaza ranar kaza in na daidai me yasa bai ga min ba kawai dai in ji a membar ya hau yana ta abunan da sauransu to mutane sun kasa gane da da Isa Ali Fantani yake wa'azi a gwamnati a da baya cikin gwamnati bayi da hanyar da zai ka duk wani shugaba to kun ga yanzu in yana so ya wazi ya faɗakar da gwamnati dole wazi a social eh, ya wazi in public to yanzu kuma yana gwamnati yana da dama ya ga duk wani shugaban da zai iya ga dama to kun ga tun da yanzu yana da damar da zai ga shugaban kasa ya ga kowane senator ya ga kowane abu da sauransu kun ga duk wanda ya kuskura a cikin ba wai ya fito ya yi wazi duniya ta no zai je same shi ya mara zai ya masa nasiya wannan shine nauyin da yake kan Sheikh Isa Alfantabi kuma in bai saukar da nauyin nan ba Allah zai tambaye shi to amma yanzu masu zagin Isa Alfantabi yanzu ku kuna da tabbacin Isa Alfantabi ya saukar da wannan nauyin ko bai saukar ba kuna da wannan tabbacin isa alifin tayi malami ne masani ne ya san daidai ya san bai daidai ba kuma shi ya san in har yana tare da manyan gwamnati suka yi abu ba daidai ba yayi shiru yana haduwa da su bai gaya musu ba wallahi ya san Allah ya tambaye shi ya san hakki ne akan shi to amma kuma in zai ga musu kai ba lalle bane ka sani to dan me zaka zage shi rashin adalci ne ka fito ka zage shi ka ce ba bana saboda in ya faɗa ba za ka sani ba ba za ka sani ba ko za ka sani kun ga wannan rashin adalci ne ya kamata a matsayin mu na musulmai mu na yi wa ƴan uwanmu musulmai mu na yi wa ƴan uwanmu musulmai muna musu fata mai kyau ko muna musu eh muna duban su da kyakkyawan alaka ko me zan faɗa muna musu tsammani mai kyau ya sa babban malami mahaddacin alkur'ani malamin masanin tafsir kamar isa al-Banawi ana accusing din shi wai ya gamsu wanda da za ya yi eh dan Allah da annabi ya kamata mu namar tsammani mai kyau in yayi kai ba za ka faɗa ba eh in yayi ba za shi musulunci addinin Allah shi musulunci ana wazi da hikima ake wazi ba wai da hayaniya da zage zage da abun da sanu ba akwai wanda su burin su kai su ga kai zage zage ka tsine gobe kuma is that right a solution wannan ba shi bane solution sannan magana da biyu kuma idan Isa Alfantani yayi musu wa'azin idan kuma suka yi su yi amfani da wazin to shi ne yana shi a ciki yanzu isa alifan ya ce a gyara ya ba a gyara ba yana da laifi <laughs> yana da laifi bai da laifi ko a wurin Allah tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya fazakir kawai kai wazi fazakir fazakir in eh, fazakir inna ma anta muzakkir aikin ka kawai kai wazi ne lasta alaihim bi musaidir Allah ya ce ba musa tilasta ka sa kowa ya yarda da da zaka faɗa dan dole ba Allah ya ce illa man tawalla wa kafar amma duk wanda kai wazi ya juye ba wa kafar ya kafirce me za ka yi fayu azubu Allahul azabar akbar ni ubangiji ni zan bar azabar azabar akbar azabar mai girma kun ga idan annabi Muhammad fa Allah ya ce idan kai wa'azi aikin ka kawai kai wa'azi ne ya rage na wanda kai wa'azi ko yadda ko kare yadda to yanzu idan Isa alifantami yi wa'azi duk wanda ya kamata ya gansu ya musu nasiha ya gansu ya musu nasiya. idan ba a samu canji ba suka ki su gyara yana da laifi a wurin Allah bai da laifi ya fita ya saukar da nauyin da yake kan shi lokacin da Allah zai tambaye shi ne in har bai wazin ba amma ji ya same su ya musu nasiha ya same su ya musu nasiha da sauransu in ba a gyara ba a wurin Allah ba da laifi to in ba ya laifi a wurin Allah kai dan me zaka ake zunubin shi eh sannan kuma Isa fanta min nan fa malami ne malami kuma ba asume bane zai iya kuskure ko ba zai yi kuskure ba to amma yanzu in mutum ya kuskure zagin shi aka ce kai a matsayin ka na musulmi bari in tuna muku ta a surar tauba inda Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'aduhum awliya'u ba'adin ya Allah ya ce ne ya ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar kuma Allah ya ce wal mu'minuna shi mu'mini wal mu'minatu da mu'mina ta mace kenan ko Allah ya ce ba'aduhum awliya'u ba'ad Allah ya ce su ƴan uwan juna ne to amma tun da sun zama ƴan uwan juna in wani ya kuskure ko ba daidai mai Allah ya ce Allah ya ce suna sanar ya ya'muruna bil ma'ruf kun ga su tunatar da shi isa alifan tamis zai yi kuskure shi ba masu yi amma yin kuskure zagin shi ko tunatar da shi za a yi wani lokaci na gani a social media wani ya ce wai ya ce isa alifan tami ya ji tsoron allah wai ya isa alifan tami wai ya blocking din shi ya wani suna ta zagi da ya za yi kana malami a ce maka ji ka yi to yanayin yadda ya gaya mar ne yanzu a misali in isa alifan tami wani abu da kuskure bai kama daga ce malam abu kaza da abu kaza da abu kaza da ya faru ni ina ga a fahimta na ba kuskure bane saboda kaza saboda kaza kaga in ga bashi dalilan ka to shi kuma ya baka dalilin shi ne wannan abu to amma kaji gaskiya malam ka ji tsoro ya ba zai blocking ko ni ne wala zan yi blocking din saboda me yanayin maganganun ka kai na farko kai ba mai son fahimta ba that is number one sannan na biyu kuma kai accusing din shi da abin da bai kamata annabi mu ga aya farkon suratul azab annabi Muhammadu Allah ya jamar ce illahi wani isa alfanna zaka ce mare ji tsoron Allah ka ce ya blocking din ka ya kamata ya kamata wa yan eh, uwa musulmai ya kamata muna musu kyakkyawan zato ya ya jama'a innamal mu'minuna igwatun fa aslihu bayna na Allah la'allakum turhamun musulmi dan uwan musulmi ne mu'mini dan uwan mu'mini ne abubakar gumi rahimullah Allah ya gafarta mar wallahi shine nasiha mal harebar duniya yana cewa ana masu musulmai da masu ilimin addini suna shiga gwamnati dan a samu gyara shek jafar mahmud adam duk sun yi wannan gira to kuma yau muka wayi gari malami irin isa ne, wallahi ko a cikin malamai alu sunna he kata ce za ka samu malami irin malami isa ne duk muna da malamai a kasar nan malamai nawa ne suke da ilimin addini da na boko wani za ga ga ilimin addini amma ba na boko amma shi wannan ba ala isu 95 or 100% zai wazi da turanci zai wazi da larabci zai wazi da hausa to me kake so abu nan eh wallahi ba gwamnatin Najeriya ba ko gwamnatin Saudiya Isa Ali Fantami yake so aiki za ta dauke shi billahi lillahi ko gwamnatin Saudiya za ta dauke Isa Ali Fantami yake ba gwamnatin eh, Najeriya ba saboda ka Isa Ali Fantami in duniya ne a ranshi yana da hanyoyin da zai samu duniya da dama saboda me yarfa illahu allazina amanu minkum Allah ya ce wallazina utul lima darajat to ya kamata Isa Ali Fantami ya ci ko daraja ko albarkacin ilimin da yake da shi kuna saurara shi annabi Muhammad fa yace kai rukun manta allamar qur'ana wa allama wa'anda suka fi wa'ansu a cikin ku Allah ce shine wa'anda suka koyi qur'ani wa allama kuma suka koya yanzu Isa alfanta bai koyi qur'ani ba yanzu wazin da yi ba koyar da qur'ani yake ba annabi ya ce kuma wanda suka fi wa'ansu a cikin ku sune wa'annan mutane to dan me zaka zagi wanda annabi ya ce ya fi ka eh? wallahi tallahi lack of knowledge shi yasa wani su malamai suka ce illan da jahilin musulmi zai yi musulunci wala ko wanda ba musulmi ba ya mata abubuwan da ya faru a arewa is very painful ya kamata yin arewa mu da hankalin musamman muke duk lokacin da malamai suka zama basu da daraja ba za su faɗa aji ba to zai faɗa aji malamai da annaba waye zai faɗa aji ku duk wanda ake zagin malamai a social media yanzu a cikin gwamnati na akwai Osi Banjo vice president pastor ne har church in Sinafin Redeemed Church a Lagos kun taba ji wani wanda ba musulmi ba ya fita ya accusing shi ko ya zage shi ga nan da yawa suna cikin gwamnati wayansu ma suna abubuwan da ba daidai ba yanzu isa alifan ta wallahi baka yi zaka yi accusing din shi under his office ka faɗi wani abu to prove your ka faɗi wani abu wanda ya kace ko ya zo wani baka yi saka abu nan ba bawan Allah nan addu'a ya kamata mu da mishi Allah ya yawaita mana irin su a cikin gwamnati wallahi za a samu jara farkon ba su minista an kusan shekara ɗaya da wani abu babu wani ministan da zaka na jin sunan shi duk Najeriya shi Isa Ali Fandam yanda kusan shi kadai ne minista duk inda je minister of communication mini yana iya kokarin shi yake saboda me su ga ya samu al'ummar nan sauki ta hanyar office din shi eh? duk kanmu nan babu wanda bai san lokacin da wanda ba Allah ya faɗi ya tashi a samu a rage yadda MTN suke cajin data na calling and, eh, and browsing da sauransu aka fara president na fari and order things abubuwa da yawa yayi under his office shine ya fara kawo suggestion lokacin da ya kawo maganar masu eh, kidnappers an bandi boko a fara tracking din su ana abu har shekau har shekau ya zo yi wazi akan he sun kashe duk akan wannan abu ana hunting din rayuwar shi duk saboda ya samawa wannan al'umma namu sauki amma a daidai lokacin ake samun wasu gurɓatattun musulmi wanda suke zagin shi isa alifantari a social media malami kamar isa alifantari muna zagin shi arewa idan isa Ali tani yanzu ya bar gwamnati ya ne kafin ya zo gwamnatin waɗanda suka rike wannan position din ne su ka kuda is the question malamin mahaddacin qur'ani irin isa Ali alifan muna addu'a Allah ya yawaita mana irin su a gwamnati a lokacin da wayansu suke zagin suna tsine za su yi discouraging din masu ilimin addini da za su shiga gwamnati haba jama'a wannan wani irin rayuwa ne ya kamata in arewa mu ji da kalubalen da yake gaba mu kome mu arewa have left behind an bar mu a baya idan malamai ba sa shiga gwamnati ta ya za mu samu gyara eh ku da kanku lokaci a social media zaka ji wani in wani shugaba abu ya ce wannan shugaban bai da ilimin addini jayi waye abubuwan kaza kaza da sauransu yanzu kuma masu ilimin addini sun shiga kuna zagin su kuna tsine musu wayansu ku zage su ku ce ba su da ilimin addini to masu ilimin addini sun shiga to ya kuke so a yi mai ilimin addini ya shiga an zage shi kuma yanzu masu zagin isa alifantamin nan billahi lazi ina ga mako inda ce su aka ba wannan position din da karshen ta ma wallahi ta duk wani hidimin addinin bari za su yi duk wani addini hidima addinin bari za su yi bal tusirun hata duniya wal akiratu khairun wa abqa inna hadha la sufi wula sufi ibrahim Allah ya ce burin ku kawai shine rayuwar duniya lahira kuma ita ce mafi alkhairi wa saboda yana mana Allah ya ce inna hadha la sufi wula wannan magana ku ku sufi da duniya kan lahira Allah ya ce haka wannan magana ko a cikin littafin farko to inda ku ka samu duniyar da barin lahira na ku yi da masu zagin isa alfataminar da wani ne ya samu minista a cikin su karen da ma bai samu lokacin da zai tafsiri ko ya yi ta'alim ko ya ya dinga wa'azi yana ta fadakarwa da duniyan kawai za ku sasu alfa innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wal ma'anu biya allazina hum an ayatina gafilun Allah ya ce ulaika ma awahu nabi ma kanu yaksibu billahi allazi haba malam the thing is getting kawai kaga wani jahili ko haddin izu da bai da shi ka duba malamin mahaddacin alkurani gangaran almufassir irin shek isa ali bandani wai ka duba wani jahili yana zakin shi eh in aka ajiye ka akan kujeran shi ka not anything in tafsirin aka ce kai ba za ka iya ba ya fika ta kowane gefe in ministan aka baka ta ko ina riga fika ba za ka iya ba amma kana zagin shi ya kamata mu a raga wannan ba wannan ko din ilimin addinin da ya bashi kuma duk zagin shi da aka yi kawai billahi lazi ana zagin shi da akan zargi ana zargin ba magana wace ba ba magana in zai magana ya gaya maka dan me ya gama da zai magana shi ya san addini shi ya sani a fahimtar shi zai magana ba ya gaya maka ba kai ne kawai kake so a fito a zagi gwamnati to gwamnati ba a tsine mata ba ga yanda take mutane da yawa burin su ya a tsine gwamnati gwamnati ta gara da gwamnatin addu'a za ku mata ku mata addu'a ba ku tsine mata ba to yanzu gwamnatin ba ku tsine mata ba ba ga kuna kuna shan wahala to in kuka tsine mata me kuke tunanin zai faru saboda addu'a za ku yi gwamnati ku yi mata addu'a wannan gwamnati da ke Allah ka ce addu'a ake mata ba wai tsine wa gwamnati ko wani abu ba eh duk malamai yanzu ka duba nake ga ma malam mal duk arewa yanzu babu wani mai fada babu wanda ya fi karfin a zage shi a social media ko kai waye billahi ne za a zage ka a social media a zagi shugabannin siyasa a social media a zagi malamin addini a social media a zagi sarakanin gargajiya a kuma duk wannan abubuwa yana faruwa ne a nan arewa yanzu ka taba jin wani dan Lagos ya zagi Uba of Lagos ka taba ji a Facebook wani fito ya zagi Uba ka taba jin wani Bayarbe a Kudu ya zagi Tinubu a social media duk abubuwan da shugabannin arewa suke mara kyau menene shugabannin kudu ba sa yi kun taba jin wani bai dan Lagos ya fita ya zagi Tinubu a social media ko ya zagi Fashola ku gane wa ku waje ya zage su dan Allah da Annabi kun taba jin wani ya fita ya zage su amma mu nan mu muke zagin sarakanin mu a social media sarkin musulmi ba zagin shi ake a social media eh yanzu kun taba jin wani wanda ba ya fita ya zagi shugaban kan a social media addinin mu addini mai kyau mai tsafta musulunci wanda ya koyar da tarbiya ya koyar da girmama na gaba amma saboda rashin ilimin addinin nake ga maka ko kuma wa'insu sun sani sun take sani an zo kawai nake ga maka billahi lazi wani in yana amma yana kasan ma ba musulmi ba wanda ba musulmi ba suna nema su fi mu kyakkyawan mu'amala malam eh saboda haka irin da nake ya ku uwana matasa wannan abubuwan yawanci duk matasa suke ya kamata mu mai da hankalin mu zagin malamai ba karamin fitina bane ba karamin masai ba malamin nan suna yawo gwani duk lokacin da mutum ya abu mara kyau dan Allah ka tsaya ka duba wani abu mai kyau da yake ka duba dis in yana da disadvantage ka duba advantage din shi duk yanda Isa Alifan da yake da disadvantage a iya ganin ko ya duba to ai yana da kuma advantage wani abu lokaci yana wani abu kuma wani abu mai kyau dan adam no human being is 100% har kuma ci zagin Sheikh Jafar Mahmud Adam lokacin da yake da ya mutu kuma ya alherin suka kare fitowa biri aka fara son shi ana mara yanzu kasan nan babu wanda ba son shi Jafar Mahmud Adam eh amma da yake rayuwa ba zagin shi aka Sheikh Albani Zari yana rayuwa zagin shi ake amma da ya mutu kuma yanzu babu wanda ake so irin shi wallahi the same thing da shi Isa albani da Allah zai karbi rayuwar shi Isa albani a yau kuma ya mutu za ga masu zagin za ga kuma kowa ya fara misi ya fara kewa an fara wani yanzu Isa albani yanzu yanzu ce zai bar wannan kujera na Minister of Communication kai kanka yanzu wani uwaye ka san za a kawo wai ka san za a kawo dan Allah dan annabi muna addu'a Allah ya yawaita mana irin wa'annan a cikin gwamnati wallahi tallahi an samu gyara kai kanka kuma ka san yanda Isa Ali Fata mai rike wannan ofin da Mr. Okure kai kanka ka san an samu gyara akan wa'ansu wa'anda suka rike wannan mukamin yau eh ai ga na wayansu ministocin da wai su su kwantara muku ƙarya kuma su ba ku taɓa magana a kansu ba ba wani minista ya ce ya je ya ci abinci naira talatin ya koshi a Kano ba abincin naira talatin ya ci ya koshi aka yi ba me kuka ce mishi wani kuma minista ya fito ya ce a Najeriya a kowane rana ana samun wuta awa goma sha takwas <laughs> duk ga suna irin bin duk kuna da shi eh, to yanzu su wannan a wurin duk ba su laifi ba ya shek isa liban da ba a taɓa kama shi da wani almundana yanzu da nan wayansu ministocin ana zargin kuɗin corona virus ya ɓata ta karkashin ofis su har jarida ta ɗauka duk wannan ba a zagin su he shek isa alifan david da bai ci naira a ofis din shi ba babu ruwan shi daga shi he salarin shi wanda kuma halar ne ci gwamnati ta abu ne shi amma babu wanda ake zagi ake zai isa alifan saboda kawai shi malamin addini ne ko ba zagi isa alifan david nan